لم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 da ya mana nema ya sake haɗa mu a wannan masallaci masu amin a yau sha bakwai ga watan ramba. shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in wanda ke daidai da ashirin da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a majalisi na sha biyar da cikin majalisan watan ramadan na muzakarar ma'auna alƙa'ani a jiya mun fara magana a akan suratul alaq wacce mun yi magana cewa kai tsaye tana magana a kan abubuwa guda biyu ne abin da ya shafi halitta da kuma abin da ya shafi raya halitta na daga wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke sannan mun faɗi asalin yadda al'amarin wahayi ya fara da yadda mala'ika jibril ya zo ya samu Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kogon hira da kuma yadda aka sauke masa waɗannan ayoyi biyar na farkon suratul na wannan sura akan ce mata suratul ikra akan kuma ce mata suratul alaq wanda sura ce wacce take makkiya ana an sauke ta a cikin makka kafin a hijira musamman idan ka kalli abubuwan da suke ciki na sura da waki ɗaya za su nuna maka cewa kafin hijira aka sauke ta saboda duka maya ne tsakanin farkon wahayi da kuma abubuwan da mutanen lokacin suka yi aktin a kai na wahayi Allah subhanahu wata'ala yake cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wato kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta anan wasu malaman suna ganin cewa ba'un anan wurin ba ce za'ida abinda suke cewa ba abinda suke cewa za'id a cikin yaren larabci shine suna nufin cewa samuwarsa kawai karfi yake karawa magana amma cire shi baya ragewa bai jirkita magana Shi ne suke cewa har za'i duk da cewa akwai sabani a tsakanin su kansu malaman luga za a iya cewa akwai har za'i a Qur'ani ko babu duk bayan sun yarda cewa akwai har za'i a yaren larabci misali yanzu ka ce laisa muhammadun bi bakhilin asan da yake da ka ce laisa muhammadun bakhilan ana muhammadu ba marwaci ba ne amma an ga ƙara baɗin to in asalin balarabe ya ji ka to kana shafe ruwan tun daga tushen ta haka ma'ana lalle lalle lalle muhammadu ba marwaci ba ne amma ka ce nesa muhammadu ba kilan kawai muhammadu ba marwaci ba ne su kaga wanda ba balarabe ba ma'anar duk ɗaya ne a wurin to shi yasa sai suka ce to wannan harf ne za'i ma'ana in an cire shi ma'anar ba za ta canza su kuma wanda suke shafewa suka ce to ai ba amfanin ku ce masa za'id tunda in an sa shi zai karfafa magana to kenan ba za'id bane ba ƙari akai ba ya kamata ya zo wurin in har ana nufin a karfafa magana haka suka ce to idan aka ce a Qur'ani akwai wani abu wanda an cire shi ba zai canza ma'ana ba to kamar ana cewa a Qur'ani akwai abin da ba a bukata suka ce to wannan ba daidai bane amma dai tunda an samu wanda suka ce din sai mu fasa abun akan nasu tafsirin ka mu ba ma gon ba akwai harfi zai da Qur'ani babu wani harafi wanda ba a bukatar shi a Qur'ani kowane harafi yana da nashi ma'anar da yake tabbatar domin ka'ida ce musamman abu yan luga suna cewa az-ziyada fil mabna yadullu ala ziyada fil ma'a. in har za a samu ƙari a cikin harfan da aka gina magana to wannan yana nuna cewa akwai ƙari kuma a cikin ainihin ma'anar magana Su anan su suka ce ma'anar ikra bismi rabbika idan an cire ba nan an ce za a dace sai a ce iqra ma rafu ana ka karanta sunan ubangijinka sai zama umarnin da ake ma yanzu shine ka karanta alqur'ani ka karanta sunayen Allah ka karanta ambaton Allah amma idan aka sa wannan ba'un din sai mu ce iqra ismi rabbika kai karatu da sunan ubangijinka ko ma me za ka in alqur'ani za ka karanta ka karanta da sunan ubangiji in ma hadisi za ka karanta ka karanta da sunan ubangiji kenan sai ya zama ma'anar kai daga ji ka san cewa in an mai da baɗin ta fi cika a kan an cire baɗin saboda in aka tabbatar da baɗin za ta shigar da karanta sunan Allah da waninsa za ka karanta sunan Allah za ka karanta dokokin Allah za ka karanta umarnin Allah duka za ka yi ne da sunan Allah ma'ana baɗin sai ta zama kamar irin baɗin da take cikin bismillahir rahmanir wannan baɗin kuma ba ce ta isti'ana ana neman taimako ka ka ikra bismi rabbika ka kai karatu kana mai neman taimako da sunan ubangiji ka rage na wannan yake nuna tawakkali yanzu kai tsaye daga wahayi da aka yi wa manzo sallallahu na farko an ba shi sakonni guda uku na farko shine muhimmancin karatu saboda Allah ya sauke masa ikra kalmar farko da ya fara sauke masa a matsayin wahayi sai na biyu tawakkali saboda an ce masa bismi rabbika ma'ana duk abin da zaka yi sawabin wannan da'awar da zaka zo ka kama yi ne a matsayin ka na annabi ko karantarwa da ka yi ko kasuwanci ko ma mene ka tabbatar da cewa kana buƙatar neman taimakon ubangiji na uku shine tauhidi domin ya ce rabbika alladhi khalaq ka wanda shi ya halicci halittu gaba daya to tunda shi ya halicci halittu gaba daya kenan shi kadai ta tace ka nemi taimakon sa dan ba mai iya taimakon sa ba shi kaga tauhidiya da haka a wannan aya kwaya ɗaya ta farko da aka sauke a cikin alqur'ani ta haɗe maka ginshiƙai mafi muhimmanci wanda in musulmi ya rike su ya tsira a karatu tawakkali karatu ba zai ma amfani ba kana da tawakkali tawakkali ba zai ma wai kana da tsoye don in ka haɗa guda uku kai karatu zai sa ka san wanne ne hanyar wuta wanne ne hanyar aljanna wata dalika wani al-ayati tastabi na sabilul mujrim za ta haka muke fayyace ayoyi billa billa daki daki a cire wannan abu da wacce saboda tafarki na mabarnata ya bayyana maka to ga in kai karatu ba za ka san tafsirin da aka yi ba za ka san yadda aka fayyace ayoyi in kai karatu za ka gani, da haka hanyar mafarnata za ta fito ma a fili hanyar shirya za ta fito ma a fili to yanzu me zai jawo ka hau hanyar kuma shine tawakkali tawakkali tawakkali shine zai sa in ka dogara ga Allah sai Allah ya dace da kai ka bi hanyar da dai ka bar ta abin da zai tabbatar da kai akai kuma ka kai labari shine tauhidi to kaga kenan yake ce wannan ayar ma kawai Allah ya bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ya isa sai sa mutane su tashi su dage zan shi ya sa wannan shi ne sirrin da ya sa da wa'ayi ya yanke manzara sassanin ya riga shiga da saboda yanzu an faɗaitar da shi an ba shi a dunkule abin da zai yi rayuwar gaba ɗaya ce daɗi to sai kuma aka kame aka daina ba shi kuma tafsirin Ta ga dole shiga da wanda ya fahimci sakon da yake cikin wa'annan ayoyi biyar din to ya isa ya sa masa shauki akan a kawo masa abin da yake bayan su saboda an samar kwaɗayin karatu an samar kwaɗayin neman taimako an samar cewa yana da ubangiji yanzu yana buƙatar ya san mene haƙoƙin tauhidin wannan ubangiji da aka ce shi ya halitta yana buƙatar ya san ya ma ake dogara a kansa waɗanne abubuwa ne aka za a kira shi tawakkali wani ne an yi ba za a kira shi sannan yana buƙatar ya san me zai karanta me ba zai karanta to shi yasa za a sallallahu alaihi ya ta shiga damuwa idan wahayi ne so ba Allah subhanahu ta'ala ya umarci shi da wannan kalma wanda kai tsaye al'umma sai ke umarta kuma al'umma ce ta kara al'umma ta kara mu al'umma ce ta kara da haka duk musulmi ka baya karatu wannan gaskiya ba lafiyayyen musulmi ba dole na musulmi ya zama yana karatu karatu kuma na farko shine karatu sanin Allah da za ka je ka tsira a rayuwa inda shi kadai za ka koya har ka mutu to da shi kenan ka tsira a rayuwa amma yanzu mu kuma mun koma yahudawa yahudawa in ka ji an ce karatu to na neman duniya cin yana zuwa na karatu za ta yi sai ka ga ko baki ba ta iya ba kaga ka ce to in karatu za ta yi ko ba ta iya baki ba har yanzu an samu damuwa ba karatun za ta yi baki da ya kamata a ce yanzu ta iya baki to kaga makakin ake so ta iya ba bakin to duniya ake so a samu ta haka mun kowa kaman yahuda ya alamu na zahiran min alhayati dunya wa ma'an akhiratu maqatil in ana maganar rayuwar duniya to sun san me za a ja da me za a ja a wani sun san point nawa za a ja na jam a kai labari sun san pepa nawa za ka zubi sun san kafan wa za a kama a ina ake admission waye yake yi ya ake yi a hada CGPA ya za a yi aika za ya ake a it a duk sun san wani sun san daga kaza sai NYSC daga NYSC sai masters daga MYA ka ji wani MPhil ɗan wane ne suna sanar da MBA MPA ɗan daga suna don mutane sun kiyaye wannan amma ya ake sallah din ramadan din ta zo sai an riga mata mai saboda kwa zama ustaz ko ba haka ba kowa yanzu so yake san addini to tambayoyi har da tambayar da bai kamata a yi ba za ka ci daga ramadan ya kare to yadda ka kuma an rufe chapter addini shi kenan ba tambayoyi in dai ramadan ya wuce to tambayoyi ba su wuce nan aure da saki ba amma ramadan ya shigo za ka ji a kan sallah za ka ji a kan gamdi da baji ma ba a tambaya a kan sai ramadan kaga mutane ina muke tafiya mu al'umma ce ta kakara kar mu manta duk wannan abu da turawa suke ta zuwa su kawo mana abubuwa ne waɗanda muna fa da shi sannan sun kaɗo tsarin siyasat political science da abubuwa da suke da shi suna da wani law na abin nan rising and fall of abin nan nations yadda me ne sababin da yake jawo ƙasa ta tashi ke da rocket me yake jawo ƙasa ta rushe ta yi ƙasa akwai wata ƙa'ida da ake da ita asabiya in ka koma mukaddima ta ibnu khaldun duk kusan mafi karfin tsare-tsare na siyasa a yau da duniya suke bi kasashe da suke karfi a wurin ibn kaldun suka sani to duk da ibn kaldun ba wai wani mutumin a zo a gani bane a musulunci amma dai a shahid musulmi ne kuma abin tagunsu ya fito ma'ana dai kwadaitarwa da musulunci ya yi a nemi ilimi shi ya ja ibn kaldun ya nemi ilimi duk da ya kuskure wata hanya zai je wani irin ilimi ne shi kuma ibn khaldun asali littafin sa ba wai ya tashi ma rubuta shi wai don yan siyasa ba a ya so ne ya canza tsarin rubutu akan tarihi history ya ga duk rubuce-rubuce da irin su masu kudi suka yi kafin su so a ibn jarir al da su abin nan su zahabi duka suka zo suka yi rubutu akan tarihi sai ga duk ana tafiya akan tsari ɗaya ne to shi sai ya zo yana so ya canza tsarin rubutun tarihi a duniya ta yadda zai zama zai bi analytical methods duk tarihin da ya zo ya bayar to zai fitar da mai darusa a cikin wannan tarihi mai na baya zai ɗauka a matsayin izra ya aka yi wane ya mutu don me ya mutu ya aka yi irin wannan mutuwa kai ya za a yi kai a wajen irin wannan mutuwar saboda ga kuskuren da ya yi wannan ta faru da shi misali idan wani aka zo aka yi wa juyin mulki to don me aka masa me ya faru wani kuskure ya ya jawo aka mar juyin mulki to kai a matsayin ka na shugaba ya zaka ka guji wannan kuskuren kar mace so tsarin da ya dauko kenan kusan ma dan ya kebance kansa da ya koma daji akan sai wannan so wannan mukaddimar kamar shimfiɗa ne ya preface ne wa aikin da zai akan tare to a shimfiɗa sai ya mutu ne mukaddima ita kadai to ba na bai ma yi aikin ba mukaddima aikin ne amma ita zo ta canza tsarin siyasar duniya so kaga irinsu irinsu in ka dau yanzu irinsu ibini sina ibini sina a musulunce da dama malamai suna gani ba ma musulmi bane ya kai ga mulhidi amma dai hasa sunan musulunci yake kuskurewa hanyar da zai nemi ilimin da musulunci ya tsara ya sai ya samu matsala har a in ka ɗau irinsu fara farabi ma'ana a irin abin da ya shafi philosophy kansa ta ɗau irin su yi kuna arabi a fari duka irin wayannan za a ga cewa a philosophy su ne sources to sai ka ɗauko kuma waɗanda su sun koshi da aƙidar sunna ko aƙidar musulunci umuman sannan kuma sun zo sun san wannan barnar irin su ibnu taymiya Ya sa za a ga babu wani mabarci da aka ka samu da bai sani ibnu taymiya ba a kowane gida yake saboda ba wanda ya bari da shi ba sai ya takali hancinsa kuma abin da ya fitine su ɗin shine yadda ya san abun nasu da damansu ba su ma san abun haka sun yanzu yana na kashe sufi sai sufin ya ga aishi bai ma san sufiyar ba in ya zo falsafa philosopher yana tattauna ishin philosophy da shi kamar yadda su suke hakaitowa da kansu sai sun da suna gyara abubuwansu daga magana su su din ashe da suka fahimta kuskure za su zo suna gyara kuma shi warware su yake zai kawo abun yadda yake kafin ya fara warware shi so yanayin kaifin kwakwalwarsa akwai ɗaya daga cikin sufayen lokacin da suka yi kamar za ka ce munazara da shi haka tattaunawa da ya koma cikin mutanensu sai yake cewa wannan mutumin inda shi mai magana kenan ce inda za a ajiye ni a tsakanin hajarul aswad da da maqam a ce iran ina taba ganin irin sa zan rantsa da Allah ban taba ganin irin sa ya ce kai battani shi din inda za ka tsaye da shi a wannan wurin ka ce ran ya taba ganin irin kansa zai rantsa ne ya ce kai ka ce ilimi baje masa shi ake a gaban ya dau abin da ya ga dama ya mayar da abin da ya ga saboda ilimi taska shi yasa wasu daga cikin waɗanda suka yi zamani suke cewa irin haddan da Allah ya bashi kawai ita ma mu'jiza ce ta manzara sallallahu alaihi wasallam baka isa ka kwatanta kwakwalwar mutum da haka ba ana magana yana cikin mutane hudu ko biyar a tarihin duniya da suka haddace musu na imamu Muhammad da isnadin sa sannan shine wanda zaka zo ka masa tambaya daga tambayar da kai ya ce maka wannan amsar naka za a baka ita ta fuska ɗari kuma zai baka fuska ɗari kuma ba shirme ba ne ba hayaniya ba ilimi ne zai baka zunzuntu sai ya warware ma ita ta fuska ɗari ka nemi ƙashin akidatu wasiya ka kai yadda ya yi ta yi da mutane suka zo na kashi shi ne wanda zai rubuta fatawa a tambaye shi fatawa ya rubuta ta ya bayar a tafi da ita wani gari sai wani yanzu yana so ya masa sharri a cikin fatawar sai ya ce masa wannan maganar da kake so ka magana tana layi na kaza ne a cikin takarda ya rike har layukan fata wanda ya rubuta aka tafi da wata kila ta yi shekaru ma ba ta so wannan su ne magabata wannan al'ummar imamu ahmad ana magana ya dace hadisi miliyan an al-hadisi hadisi miliyan sana hadisi miliyan nan zai gaya ma kowanne ta ina ya zo me illarsa ko rashin illarsa sannan zai gaya ma me fikihun da yake cikinsa Su duk in ka ɗauki waɗannan mutanen ka ɗauko mu yanzu da muke ta wani ihu da tsangama, sai ga cewa kawai shirme muke a yau in ka samu mutumin da in ya maimaita abu sau goma ya haddace gani ake wuri ko ba haka bane su can za ka zo za ka karanta baiti na waƙe guda ɗari ba za ka maimaita mutum ba ya haddace ke na har yamu akwai waɗanda a cikinsu idan za su shiga kasuwa toshe kunnen su ke su sa a wuya saboda in sa'ad da ka san ka kunna rikoda, kana tafiya a kasuwa duk sautin da ya shigo zai shiga don haka idan ya zo ya zauna zai iya gaya ma duk abun da ya shiga kunnensa a kasuwan inda ya shiga ya haddace ko da a tare suka shiga da wani ce ma sauti kaza ya ce kaza sauti kaza ce kaza sauti kaza ce kaza akwai wadanda a cikin su idan ana so a kulla wani abu na alkawari ko a yi hira ana so a ɗau hiran kar ta bata kawai za a zo a ajiye shi ne baya gane yaran amma kawai za a ajiye shi ne a ci gaba da yin mitin ɗin da ake yi bayan shekaru kawai aka zo kamar an kunna rekwada aka ce wane ya ce kaza kaza ba fa ya san yaran ba kawai rekodin ɗin abin da aka faɗin yadda aka faɗe shi zai mayar da shi gina ya rage na kusan da kuka ce Ta gani amma mu yanzu duk ilimin ka yana cikin laptop ɗinka abin da za ka iya spreadsheet idan aka yi kawarware ta ba za ka iya dawa da ita ban baka kusa da kwamfuta so mu al'umma ne na karatu amma mu sani cewa karatunmu zai karfi ne idan mun fara da na addini domin idan kuka samu masana addini ƙwararru to za ku ga suna da wayewa yanzu zan ma misali abraman sudais limamin harami shi shugaban kwamishin na haramai ne alamar tabbatin wazir matakin minista amma ka kalli wayewarsa mutum ne sakakke zai yi aiki zai yi komai zai shiga cikin 'yan siyasa zai yi magana ta hankali ba zai ba tare da ya samar da wasu damages da talaka za su zage shi ko 'yan siyasa su zage shi na? to kaga irin waɗannan abubuwa yake nuna basira da ilimi wanda addini ya samu shi to idan mutum yana so ya samu basira to ya fara sanin Allah in ka san Allah to zai zama cewa sauran ilmumuka sun maka sauki shi yasa duk inda za ka ga magana ta zo akan falalar ilimi cewa mala'iku suna shuka kafin su da girman ilimi cewa Allah subhanahu wataala yakan shimfiɗa sauƙaƙe hanya, aljanna ga mai neman ilimi makamantan waɗannan hadisan duka suna magana akan ilimin da zai sanar da kai Allah domin ne farko duk wani ilimi da ba shi ba to zai zama gwargwadon bukata ne wajabtuwarsa akan al'umma al'umma tana bukata ya to dole a samu mutum ɗaya ɗaya dan in ya koyo a cikin al'umma ya sauke su da haka yanzu inda za a samu likita ɗaya gari to wajibci ya sauka a kan kowa amma in aka rasa ko ɗaya to nan wajibi na musulmai su tura wani ya je ya amma an samu ɗaya ya sauke alama illa idan ya zama ɗayan masu yau jinyan ya yi yawa ta yadda ɗayan ba zai iya kula da su ba sai a ƙara tura wani da zai zo ya dafa su kaga gwargwadon bukata ake sannan idan har za a tura mutum koyowa sai ya rasa addinin shi garin koyon to haramun ne tura shi koyon saboda asali mu muna so ya zai wakilcin addini ne ya yi wa musulmai to ya je ya zama har ne bai da amfani ke gwara a ajiye shi yana musulmi sa har ya mutu kawai ya shiga aljanna ta yi masa alkai sai mu duba wanda ba za a marta su ne misali a sahabbai akwai sahabin da maza su salam ya tura zai bin sabit ya je ya koyo yaren yahuda a sati biyu ya iya yaren ya dawo saboda ya dinga yawa na sasanan rubuce-rubucen yahuda sun tura. kaga annabi ya ba wani tasiri da za su yi masa ya tura shi kuma ma da ya je bai ma bata lokaci ba sati biyu ya je ya iya yaren ya dawo abuja mutum zai dariya yi masu zafiyar ya kasa yawa ya gama da yaran ya dawo kuma kar ka manta ba wai fa iyawa na sama sama ba iyawan da zai karanta rubutu ya rubuta ka san wannan duk wanda kaga a yare yana iya karanta shi ya fahimta ya rubuta shi ya isar da sakon, to ya kwaro ne in dai mutum sama sama ya iya yare to ya dai a yi taɗi da shi amma rubutu in dai zai rubuta to ba zai kai labari to kaga shi karantawa ke kuma ya rubuta kuma yahuda ba su taɓa cewa wannan musulman ba su iya yare ba ba su isa ba so na al'umma ta yaba al'umma ce ta karatu don haka kowa ya dage ya nemi ilimi sai Allah ya ce khalaqal insana min alaq Allah ya halicci mutum ne daga alaq alaf shine gudan jini ana jini wanda ya dan fara canjawa yayi kamar baki baki haka shine alaf kana asalin jini dam sunan shi amma ya koma alaf to ya fara tunkulewa yana zama guda ya dan yi baki din nan to nan kuma ba za a kira shi dam ba za a kira shi alaf so wannan Allah subhanahu wataala ya ga wa nasa sallan farkon halitta kaga a halittan ya ɗauko mataki ɗaya daga cikin matakan wallahu a'lam zai iya zama nuktan ambato alaq anan shine abin da zai zo bayan waɗannan ayoyi na daga nuna ɗan adam innal insana la yatgha an ra'a fuskar tun zai ta kambama yana jiji da kai saboda ya wadata to Allah yana gaya masa ya tuna fa daga wani kazanin jini ne tunda in ka duba a matakan halittar ɗan adam ba wanda ya fi karanta da kyama irin matakin halak in ka ɗau mani ba lalle ne ya zama wani abu da mutu ba kowa ne zai kyama sa saboda abu ne wanda a asalin halittarsa ba wani abun kyama a ciki ba wani abun kyama a ciki so sannan in ka ɗau sai alak ko daga nan zai koma alak to daga nan ne abu kyama zai sannan sai ka koma in ya koma tsoka ba wani abin kyama a ciki hakan an samu kashi ba wani abin kyama a ciki da a matakan halittar na adam wannan ta shi ne abin kyama ne wanda zai zama akwai kaskanci a cikinsa to nukta akwai nukta ana Allah ya zaɓi alaƙa bai zaɓi mani ba bai zaɓi mudura saboda in ya zaɓi wa'annan biyun zai zama ɗaukaka ne ya ce Allah khalaqa kulla dabatin mimma haka shi ruwa babu wani abu na aibi a tare da shi to haka sai ya amfani da alak don ya nuna maka duk ƙasaitin da za ka yi fa daga wani ɗan ƙazamin abu ne ka taso to kaga akwai nukta kenan na zaben alak a nan wurin don ya nuna ma girman mahalicci da kuma kaskantar shi ɗan adam sai ce ikara wa rabbukal akram kai karatu sani cewa ubangijinka shine mafi karamci shine mafi matsayi shine mafi ɗaukaka saboda mai allazi allama shi shine wanda ya koyar da alkalami shi Allah subhanahu wataala ya koyar wa mutum da dukkan hanyoyin koyo anan ya zabi kalam saboda wata nuktar da ta yadda farkon ilimi in kana so ya zauna ma shine ka rubuta shi ma'ana ilimi ya zauna tukun kafin ya fita haka ne in har kana so ilimin ka ka iya bayar da ilimi to dole sai ya zama ka fara kai rike shi kafin kai kai magana shi da shi yasa sai Allah a wahayin farko sai amfani da kalam da ya amfani da bayan amma ar-rahman sai ya ce ar-rahman allama khalaqa al-insan allamahu al-bayan sai ce sai koya mishi bayani in baka ɗiba ba ba za ka bayar ba da haka ana sai amfani da kalam wanda zai amfani da kalam yanzu ɗiba yake ba bayarwa yake da haka aka yi maganar koyarwa da kalami ka take nan yanzu mai zuwa ya ɗauko karatu to wannan kuma shi ne farko to sai kuma na biyu shi ne allama wul bayan sai ya koya mishi kuma ya isar da wani abu ya bayani shi yasa da haka ne a cikin ilmiyar ta adab ke cewa wa bil bayani an tsaqahu wal fath bil kalam cewa shi Allah ya furta bakin mutum abuna wa bil bayani allamahu ya koyar da shi ta hanyar bayani sanan ko bil wal fath bil kalam da kuma rubutu ta hanyar rubutu da alƙalami sannan kaɗa waɗannan hanyoyi guda biyu albaya walhaf su ne hanyoyi mafi girma na koyarwa ta yara mutane kala biyu ne akwai mutane da suke fahimta fahimtar su mafi yawa ta fi yawa ne ta hanyar ji akwai mutane da fahimtar su mafi yawa ta ta hanyar gani idan ka ɗau mutumin da ya fi fahimtar karatu ta hanyar gani ta tamar magana kawai ƙarshen bacci zai kamu wannan shi ne hikimar duk mai karantarwa ya ringa motsi in a tsaye ne ya ringa tafiya yana kaiwa na kuma ko wanda wannan motsin shi zai sa ba zai bacci ba karatu ya ringa shiga ta saboda shi ya fahimta ta hanyar gari magana kuma saboda wanda yake fahimta ta hanyar gari to idan yanzu ka zo ka ɗau hanya ɗaya kawai misali yanzu da haka kawai na zo na zauna na ta magana wanda kuma ta hanyar maganan yake fahimta shi kuma ba zai damu ba ba zai damu da sai ya ga wa yake magana saboda shi ta hanyar ji to me yasa ƙananan yara aka fi musu amfani da alkalami wannan ma yana cikin nuktan allama bin saboda farin karatu galibi mutum yana bara ne na yawo yawo kuma ya fi fahimtar karatu ta hanyar gani ba ta hanyar ba ta sai aka sa shi ya zama rubutu ne farkon abu da ba. baya ya za ka ga yawo bai fara magana ba amma ba shi takarda yana zane-zane saboda ya koyi wani abu tun kafin bakin sai fara magana saboda shi ya fi ɗauka ta hanyar gani shi sa a yanzu inda za ka samu mutum za ka samu yawo da ake zuwa a kunna masa rediyo misali a sa wani magana na larabci da zai koyi yare da shi sai a kunna mara a kaset da kuma yaron da za kunna irin abin da yake su kaza na ma sa yana mutu yaron da yake kallon na bidiyon sai koyan abu akan yaron da yake ji daga rediyo kuma abu ɗaya ne suke ji abu ɗaya suke yake suke ne su kaga kenan wannan yake nuna muhimmancin fara karatu ta hanyar gani ba ta hanyar ji duk abin da ka zana yanzu inda a ce akwai allo a nan za mu tashi mu ɗau gare mu zanta da bishiyan abubuwa da muke kasa to da dama mutane sun fi gane akan kawai magana da shi ne amfanin gani shi ne amfanin allama bil kalam kalam ba wai lalle ne sai ya zama alif ba za a rubuta ba da shi ake zane duka kan duk wani abu da zai zama ganin shi ake yi to yana da alaƙa da kalam a amaliyar ta'alimi wajen karantarwa so duk da kada education ce na musu shi don na ga abdurrahman yana ta wani abun nan eh, ba abun ku kaɗai ake abun nan anan kaga akwai nukta kenan ta Allah ya yi magana a farkon fara magana akan karatu ya magana akan alƙalami kafin ya yi magana akan sauti saboda wannan shine hanya mafi girma da za ka karantar da sabon ɗan koda ko da babba ne in za ka zo ka tara manya za ka koya musu alifin bawo ta alifon suna faɗa alifon bawo in ba ka rubuta ba to in kai wasa za ka kawo alifon ɗin bai san shi ba gawo bawo ɗin bai san shi amma in ka rubuta sannan watakila kana ɗauke su kana canjawa kana kawo to a lokaci ƙanƙani sai ka ga kucin ya koya ta gane kenan akwai nukta ta allama qalam Allah ya koyar ta hanyar alƙalami kafin ya koyar ta hanyar baki sauki bayani sai ce allama al malam ma Allah shi ya koya wa mutum abin da bai sani Allah ya koya mutum abu na shari'a sannan ya koya wa mutum abu na rayuwa misali yanzu aka gaya maka yaushe ne waye ya nuna maka inda bakin kai yake kai saka faɗa ko ba haka bane amma ko a duhu ka ɗebo abun Allah so ne ba za ka ji kayan mistake zai shiga baki a duhu ko ba mamaki in ba miro kake kalla ba ma in baka taɓa kallon miro a rayuwarka ba za ka taɓa danya bakin ka mare amma kuma an datar da kai ka ɗauki abu zai je wurin hul bayan wa allama kama lam takun ta'lam kaga shi kan shi wannan a koyar da mutum abubuwa na rayuwarsa wanda bai kai ya san shi ba ko wanda ba wanda ya riga shi sani ka ko mutum sai zauna ya yi tunani ya kamata an haɗa abu kaza da abu kaza zai samar da abu sai kaga yayi ko sai ya Ilmi Allah ne ya sa masa wannan abu sai zama masa ilimi kaga Allah shi ya koyar da mutum malamai a wanda bai sani ba sai ya zama malamai a suna cewa waye insan a nan manil insan wasu suka ce ana nufin dan adam umuman ma'ana yana wannan al'insan jinsi yake bayanin jinsi ana yana bayanin jinsi dan adam cewa Allah subhanahu wataala ya sanar da dan adam kowane dan adam abin da bai sani wannan suka ce a annabi adam ake ne, saboda Allah ya ce wa allama adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam sunaye duka Ibn Abbas ya ce ya sanar da shi da kowane yare sannan ya sanar da shi sunan komai ya ce sai a ce masa wannan nuna yi sunan shi wannan tukunya wannan tasa wanda aka ba mana duk wani abu annabi Adam ya san sunan shi kana zuwa ka kawo masa abu da ba a taba gani a kan sai wannan sunan shi kaza ya sanya. so wannan yasa ƴaƴansa su ma suka sani ya zama ƴaƴansa kowa da yaren shi amma za a ga komai kuma yana da suna sai ka ga abu sabo ne a cikin yare amma in an samu masa suna ko da za a ɗan tsinto daga wani yare daga wani yare ne a haka sai dai kaji ya ɗan saba da na wancan yaren da ya zo daga wurin su sai a sama masa yare yanzu albasa ma kaga albasal ne albasal ne amma ba haushe bai yadda ya ɗau na balarabin ba sai ya canja ta sai mai da ita albasa ka gani kofi kofi kama kowa ɗauka ya daga ɗan da bature ya ce kaw balarabe ya ce kungul ba wajen ce kofi ka gani duk ɗan dabara ake zai a a ɗan canza wani ɗan haruwa kawai shi kenan ya zama ya fi da wata ma'ana allama kamarar wa allama adama asma wasu wasu suka ce a nan insan da yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana tunda shine babban wanda ake magana yana da faɗin Allah ta'ala wa allama kamarar alam wa kana fasulullahi alayka cewa Allah ya sanar da kai abin da da baka sani ba da haka falalar Allah ya kasance mai girma a kanka kare da kuma yake cewa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi liman nasha'u min ibadi kalalle mun sauke maka wani ruhi daga cikin al'amarin umarnin baka kasance kana sanin me ma littafi ba baka san baka kasance kana sanin me imani ba amma kuma sai muka sanya shi ya zama haske da muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayan kaga kenan manzo Allah sallallahu da bai da ilimi sai Allah ba shi wajadaka dallan fahada Allah ya same shi ba akan shiriya ba sai Allah ya dora shi akan shirya tunda a wannan lokacin misali ko mu ce maza su sanin bai baya bautan gumaka amma kuma ai bai sanya za a bauta wa Allah ka gani so kaga kenan kai tsaye za a ce ba akan shirya ba amma kuma ba akan bata irin batar da su Abu Jahal suke kai sai su Abu hal bautan gumaka suke suna shan giya suna ƙarya suna zina shi kuma annabi duk baya wannan baya ƙarya baya shan giya baya zina ko dan irin dan neme nemen nan da samari suke yi a dan yi budurwan kashe yawa na sasalar duniya wani tun a jahiliya bai taɓa yaudaran mace ba ba da tira ce ko dan irin dan abun samartar ga ma'ana irin rayuwar da maza a sasalar yake kai kafin annabta tsabtacce za ka samu tafi rayu ba ma za ka samu ba tsabtacce tafi rayu ko kusan wanda ya fi kowa tsoron Allah ya rayu iyaka abun da babu shine ba a sanar da shi ya ake bautawa Allah ba me haƙoƙin Allah amma a halittarsa Allah ya kange shi daga fada irin wayan abu. da haka dalal da annabi da Allah yake nufi anan ba yana nufin bata ne na bata na sake layi a bata ne ma'ana na rashin ilimi kamar yadda a cin ya ce ma kun ta tabi man kitabu wala ilma da haka fatan manzo Allah sallallahu bata ne na rashin ilimi ba bata ne na bata aka barin kan layin da laifi ana abin da ake nufi dalal anan shine rashin ilimi ma'ana baka san wa'in abubuwan da haka ana iya amfani da dalal ba ana nufin bata na batan da mutum zai tukuta ba misali yanzu in mutum ya zo wannan hanyar zai je kasuwa sai ya bi wannan to za a ce zalla ya bata amma haka ba wani abu ne na laifi ba kawai rashin sanin wannan hanyar da suke zuwa kasuwa shi yasa ya yi wannan kaga anan batan rashin sani ne kawai rashin sani to shine ma'anan abin da ake nufi da waje da kadallan fada ba ana nufin manzara sallallahu batacce ne yana kan wani bautan gumaka ko wani abu da har sai da aka kamo shi da karbi aka canja mishi layi in dai irin wannan batan ne annabi sallallahu bai taba yin shi bai taba haka anan sai suka ce to manzara sassala ake ne amma in ka haɗa ma'anonin inda an ce eh, su safani a tafsiri idan bai zama ikhtilafu tabarbar in har ba sa karo da juna to duka suna ɗaukar ma'ana yanzu nan muka ɗauki al'insan a matsayin a tari adam ko muka ɗau al'insan a matsayin yi sallallahu alaihi wasallam ko muka ɗau insan a matsayin ɗan adam me wannan a ciki ba bani a ciki shi annabi adam da annabi masa talafin dukansu insan kage in an ce yana nufin jinsin insan ne to sun shiga ciki kuma in kuma aka ce su ake nufi a nema wasu asalin ko annabi adam to zai zama misali ne na insan ta zama kenan duka babu wani damuwa a kai in ka tare su a ake nufi da allamar insana malami adam to annabi ya zama misali ne na dan adam wanda ba manzo Allah a alaihi ma Allah ne ke ne sanar da shi a wani misali tunda in kace iya manzo Allah sallallahu aka koya abin da bai sani ba to wanda ba annabi ba kenan shi shi ya koya kaga ba zai ba lazimin maganar ba daidai bace da haka dole ne al-insan anan zai dauki jinsin dan adam wanda a cikin su akwai manzo Allah sallallahu akwai sauran annaba akwai sauran mutane gabaki daya sai dai irin irin ilimin annabawa ilimi ne na musamman ba ilimi ne irin na gama garin mutane misali yanzu aristotle ai mabarnaci ne ko dan wuta kuma to amma a hakan yana da dan wani abu duk da jahili ne amma a jahilcin nashi yayi wasu tunani masu amfani ko ba haka bane to kaga dan masu amfani na Allah ne ya tsare da shi ko ba Allah bane Allah ne ya masa ilhama abun ya gane abu amma ba mabarnaci ne na yankan shakku <laughs> haka eh, mafi yawan abubuwansa shiririta ne kawai da cewa Allah subhanahu wataala amma da duk da haka dan abin da yake da shi din to Allah haka duk abin da kaga mutum ya sani to Allah ne sanin shi koda na tsiya ne tun yanzu in ya gano basirar ya zai yi sata ilimi ne ba ka ce ba Allah ne da ba shi ba za ka ce na'am Allah ne ya wance da shi shi ne ya yi amfani da ilimin ta wajen siya misali yanzu kafin ka zama ɗan sanda mai kamo barawa ya kamata ka koyi ake sata ko ba haka wani ya ake sata in ba haka ba za ka yi kama barawa shi yasa idan kana so ka gyara abu ka bawa mai yin barna abu sata ake ma ka rasa gano da barbarun da ake bi wajen sata in ka kama mutum ɗaya mai sata ka ba shi gadin murfi shi dai ya san da barwar da ake a shiga wurin da ko ta ina zai toshe sai ya dawo faɗa da barayi a Ka kaga ilimin ya masa amfani kenan sanin ya ake sata ilimi sana Allah ya kan iya bawa mutum sai dai ya rage na mutum ya amfani da shi wurin da zai amfani wajen dakile tsiya ko kuma ya amfani da shi wajen barna ya yi tsira su masu satin kudin gwamnati ai lissafi ne Allah ba su lissafi da za su durmiyar da wasu abubuwa ba a gane ba kaga wannan ilimi ne amma maimakon su yi amfani da shi wajen kwakuro kudaden a sa a inda ya kamata a karfafa gwamnati sai kuma su yi amfani da shi wannan gina kansu kaga ilimi kamar yanzu arziki ne wani arzikinsa na haramun ne amma wajen suka ce ba Allah ne a azurta shi ba Na inda Allah bai rubuta masa ne safa na arzikin wa zai samu amma kuma ya nemo su ta hanyar haram da haka nemo su hanyar da ya biya nemo shi ne laifi ba samun sun ne laifi ba hanyar da ya biya nemo da haka yanzu za a azabtar da shi ne da ayyukan da ya na hanyar nema ba su dukiyar ba Allah ba azabtar da mutum don shi mai kuɗi ne ko talaka sai dai zai azabtar da shi ne ta wace hanya ya biya tara to hanyar da ya bi ita ce haramtacce amma dukiyar arziki ne ko ba arziki ba ne sai dai a ce arziki ne min kasbin haram ta hanyar nema na haram to shi kuma Allah hanyar neman yake azabtarwa ina ba ta mun fahimta to haka ilimi ma san ko akwai time ba so ah. kalla innal insana la yatgha tana da doguwar kissa ta Abuja ma iya aminci biyun da ya rage mu dauki sar gobe mun zo kawai sai mu dora abunan nan Abu wata rana ya zauna a cikin majalisarsa ta shawa. sai yake cewa yanzu za ku bar muhammad wani hadisi ne da aka rawato shi ta hanyar sahabi abu hurairah radiyallahu cewa yanzu za ku bar muhammad yanzu yana ta wani da hancin shi da goshin shi a ƙasa a gaban ta ce yana yi kam saboda an sasa nan yakan zo ɗakin ka'aba ya sallah ya ci abinci su kuma ba sa son wannan sallar da yake sun san ba gumaka yake ba sa wuta na ce to in ya ƙara za ku ga mai masa shi, shi shine mai jiji da kai na cikin su ya ce wallahi a eh, wallata wal uzza haka ya zo a hadisi wallata wal uzza ce na rantsi da lati da uzza wato ba zai rantsi da Allah wa rantsar su yi kama da Muhammad tun da Muhammad Allah yake cewa to shi yanzu ya rantsi da Allah ya zama to kenan fadan na me shine sai ce wallata wal uzza da wannan da ita annabi yake faɗa to na rantse da lati da uzza in ya ƙara yi za ku gani yana tashi na taka kansa na tumurmusa ce su kuma suna jira da za ka taru a nan ya zo yana sallah ya shirya sai ku ya tafin zai musa shi kawai sai aka ga ya musa ya daga sai yana cire kamar duka haka yana cire yana iri. aka ce a abul hakan. ya ce ta wasu ramuka na gani da wasu mutace da wasu fukafikai da abubuwan firgici wa haulan haka ya ce ra'aitu khandaqan wa naran wa aulan wa ajnihatan na ga wani rami da wani firgici da wani fikafikai da wuta Ina annabi ya ce da ya kusan ko ya ga ya danda mala'iku sun kama shi sun falla shi gaba gaba haka za su amma tun da bai yi ba shi kenan sun rabu da shi amma da ya matso kusa da wannan wutan da ya gani fim kan shi sai ya yi ganganci ya taɓa maza suna to da haka a gaban mutane za a kama shi ana ɓaɓɓalla shi filla filla wannan ya zama kamar abin da Allah ya gaya wa Yahudawa na cewa kulin kuntum kulin kuntum na kulin ah, kare da kuma darul akhirati inda Allah ya fa'ala tamtila fatamannu min duni nas fatamannu al-maut in ar da gaske kuke yi kuna ji cewa lahira ta ku ce banda sauran mutane ku kaɗai za ku shiga zan to ku yi burin mutuwa mana ba su kowa ku yi burin ku mutu shi ma annabi yana magana irin wani sai ce da sun yi burin mutuwa da sun mutu kuma da tun kafin su mutu sun ga wutan jahannama wanda za su shiga sai suka ki su yi burin sai Allah ya ce walan abada har abada inda suna duniya ba za su yi burin su mutu ba yana ga sun fi kowa tsoron mutuwa amma sun fi kowa kuma son wani ya mutu ke so haka shi ma abu jihar da ya matsa to da mala'iku sun kama shi sun balla shi ƙera eh, bandira sala-sala za su yi da shi zuwar da za su suwa to kai wannan ma fa ya turo mala'iku goma ɗaya ma ɗaya ma ya yi sai ka cancana ɗan abu jihar wa ya balle marke abdullahi bin mas'ud shi ya ballo kansa bayan da mu'adani suka kashe shi ibn afra kaga abdullahi bin mas'ud kuma ta ga yadda yake ana magana kuma ma ne siriri gajere in ya hau bishiya iska yana kada kafan shi saboda iska amma kuma ka yi tsalle ya hau kan kirja abuja da ya balla kan yana kallon shi ya zo kawo a ƙarƙashin ƙasƙanci kaga inda ce irin su umar ne ma suka ballo kan ya ce to abuja da ya ba da mamaki saboda umar ana maganar tsayuwarsa da ƙarfinsa ana maganar lokaci in yana tafiya da ƙafa wanda yake kan doki baya kere shi tsayayyen mutum ne kuma kakkarfa kuma ga karisma sai ka duk wanda ya kalla kawai sai ya tsorata to kaga yanzu ko Umar a nesa sallallahu ya tura Abuja ya tura mar zabaniya to ballantana a ce Allah ne ya turo mala'iku daga sama su zo su balla Abuja kaga ai harara ne kawai ka duba a yakin Badar da bulala kwas mala'iku suka yi suka yi yaki a yakin ba wani ba wai takobi aka ɗauka kawai sabai da zai su ci kamar shatin an zana wurare kan da mutum ya mutu ya mutu to kaga wannan yake nuna ƙarfi na mala'iku to balantana akwai akwai al'ummatan da mala'ika ne kawai yakan face ta ƙasar gaba ɗaya juya akwai waɗanda kawai mala'ika ne ya yi tsawa kawai kowa ya gama yawa a mutu to balantana kuma a ce an zo sun balla mutum fa ai ba za a gara kowa ba to wannan shine kissar abin da ya faru kuma duk abin da ya zo daga kalla ina insana la yaga har a wasu lokacin akan wannan kissar ne Allah subhanahu ta'ala ya kuma dan Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu tora Allah kai tambaya ba wanda muka faɗa ya Allah ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha